bincike ya nuna cewar dpo din mai suna sp baba muhammad ya yi ƙaurin suna dangane da batun azabtar da mutane ta hanyar duka da taɓarya kamar yadda abokin yara biyun da suka mutu mai suna abdulhab bello wanda shi kuma ya rasa kafafuwansa da ake zargin sp baba muhammad aikatawa. aikatawa sunana abdulhab bello shekaru na talatin abin ya faru mun je police station sai aka rufe muna zuwa ya muka da dpo sai aka je aka rufe mu wani police station ne police station din central sai dpo ya fito ya ce kowa ya rubuta ciki hmm. shi ne muka ya rubuta ciki sai ɗayan ibrahim din sai aka ya ce a ɗauki wannan sai aka ɗauke ya ce a ɗaure shi sai aka ɗaure shi da igiya sai ya fito da wani taɓarya a hannunsa sai ya fara kwaɗa masa a kafansa sai ya karya shi a kafansa da ya karya shi a kafansa ya sake cewa ya rabu da shi da da sake ɗauko wani a cikin sai sake cewa kai wannan bare rabu da shi haka ba gara kawai ya ƙara masa duka sai sake ɗauko shi ya sake ɗaukan taɓaryan ya sake kwakwada masa taɓaryan ya karya ya sake karya shi a cinyansa ya buga masa a kirjinsa da bayansa to ko motsi baya to ashe daga lokacin shi Allah ka ya mutu dp da bakinsa yake ce masa to ai gara ma ka mutu yake cewa gara ma ka mutu ma gara ka mutu ɗaya daga cikin mahaifiyar da ɗan nata ya mutu a hannun 'yan sanda ta ce tana son a bi mata kadin ɗanta da aka kashe. Hafsatu Hamad shi ne babban ɗana Ibrahim Babangida. Shi wannan babban ɗan sanda na santarar yana ce kuma yanzu shi ya fara. To mu yanzu dumbo ba mu yafe masa ba. don cuta kan ya cuce mu ruwan bane kawai taba kisa ko wani anguwa shi yasa muke so a ɗauka mataki akan wannan abin da yake yi duk abin da ya faru a ɗauki mu a kai su kotu kotu za ta yanke hukunci amma ba ya dinga kashe mana 'ya'ya ba sai dai kuma a halin da ake ciki an gurfanar da babban sufetan 'yan sandan najeriya da kuma kwamishinan 'yan sandan jihar bauchi da shi kansa dpo sv baba muhammad gaban babban kotun tarayya da ke bauchi ga abin da lauya mai shigar da kara ya ce sunana barista muktar abubakar usman eh, wal mun yi kara ne a babban kotun tarayya wato federal high court bauchi eh, a madadin wato shi abdulwahab bello da kuma wasu wanda aka kashe su mutum biyu akwai ibrahim abangida da ibrahim ismail duka nan cikin garin bauchi abin ya faru watan bakwai na wannan shekara so mun yi karan Uh, inspector general police da kuma commissioner police na bauchi da kuma shi dpo din na kara ne akan cewar abin musu kadi saboda duka da aka musu lokacin da suke hannun 'yan sanda har kuma ya kai ma kisa muna nema ne su biya diya na naira miliyan 100 ga kowane mutum wata miliyan 300 kenan su kuma biya dameji shi ma na miliyan hamsin hamsin sannan kuma su ba da haƙuri a jarida wanda zai zaga a najeriya na cewa abin da suka yi bai daidai ba hukumar 'yan sandan jihar bauchi ta yi bayani a hukumance kan batun dsp muhammad wakil shine kakakinta kwamishinan 'yan sanda at his own wisdom ya yi setting in committee committee din nan za su zauna za su yi bincike kuma duk wanda aka same shi wantin akan wannan ta'asa za a hukunta shi ai mu a matsayin mu na 'yan sanda muna da hukuncin da muke wa 'yan sanda idan suka yi laifi halin da ake ciki dai gwamnan jihar bauchi sanata bala abdulkadir muhammad ya kafa kwamitin binciken duk wani lamarin zargin cin zarafin dan adam da jami'an 'yan sanda wato sas ke aikatawa ƙarƙashin babban mai shari'a habibu idris shal sai dai wata ƙungiya tana korafin cewa ke a faɗaɗa binciken zuwa sashen 'yan sandan kwantar da tarzoma wanda ake kira da suna rapid response squad abdulhamid muhammad murya amurka daga bauchi a nigeria.